يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu dengan dua أو أن تنبهك عن أمين أبدا يعلم وهو شهره العشر رمضان هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى مكة والمدينة يوم الشهر الأولى تقريبا أربعين لذلك يوم الجمعة يوم شهر ga hudu shekara ta dubu da ashirin da biyu Allah ya zo wannan masallaci da albarka masallacin da yake kofar fara mai martaba sarkin bane a nan cikin garin kashewa a jihar yau da kuma a ƙasar Najeriya sehingga mereka berkata maknanya di mana dia di mana dia mahamad kama menanjuti surah al-Azhar wajah surah kita tak ada yang dulu ingin malam juga dan sama dan nam nam nam kasih ayat Allah Allah Allah بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الكتاب مذكورا الله قد يجب يجب أن أن النبي أولى المؤمنين من عن النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المؤمنين يأتي كالمؤمنين من أنفسهم تكاولا لفظ النبي من أجل الوجه ما لم يكن النبي وكلمة إذا أتسامو daga annabawa mene ne annabawa suka ce makanan murtafiyo wurin da yake makan wajen guri shi ake ce ma annabawa idan aka ce annabi kenan wani mutumi da yake madaukakin wuri wuri mai matsayi ne da rana a wata kira a asalin annabi a wani mu'minina idan aka ce annabi ita wannan kalma ta annabi an samu daga annabawa Semua anda tahu Kucing jalan Kalau dia Tuhan Apa yang kita tahu Bismillahirrahmanirrahim Amin Allah itu menjadi kebenaran yang berbahaya dan yang berbahaya يتوارث العباد من يمشي فيهما أنه شيء العباد شيء أعمال الجبرية وكيف أمر النبي لا إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الله وإذا أسرنا النبي إذا قال الأقوال من lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sashi na iyalan da gabatar da hadisan na wata magana to bayan ya yi wannan magana da zai ga wannan sashi sai ita kuma ta ɗauki magana da ta gaya wa sai ta ba da labari Allah ya fada ba na ba ake lokacin da ta ba da labarin shi kun ga ba a daga mai annabawa falaba annabawa an kini wa abu haram wa abu haram ko yawo a shi bi kuma Allah ya yi da min yi kuma sun da kafin ba a da kuma ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da kai daga tashi tashi Allah ma da ba a haka ne lokacin da ya bayar da labari ya hau na kwashi wani lokacin lokacin da ya ba ta labari dangane da wannan magana da mata cewa ba ta da kuke kin fada kin bayyana da kan jinsin man an fada da kaza waye ya ba ka wannan labari cewa na haka ba ta ba ta waye ne ba ta haka amma da kasance ta kai amfani da shi ne annabi man an fada da kaza yi قال سيدي نقطع نية أن يكون wanda ya bani labarin da ba ku gani wanda ya bani labarin al'alimu wanda ya ke masani ne ya san kowai da kuma yana bada labarin shari'a ba na lafiya a takaice kalmar zama labarin da ke haka ke an tabi ku an samu shari'a labarin to da ake cikin da ake cikin da ake cikin da ake da da yana da da wannan da Allah wasu daga cikin ƴaƴan annabi sai ba su wannan da ta nubuwa suka zama annabawa su suke da matsayi da kowane wanda yi fi wani matsayin daraja a cikin mutane sannan su ne ake neman labarin Allah daga wani su ya samu a cikin waɗannan akwai wasu da Allah maɗaukin sarki ya saba a cikin annabawan sai ya mayar da su manzanni sai ka samu shi annabi ne bayan annabi kuma an tsara masa mashi manzo amma shi wannan zaɓe ta manzon da ba a yi shi wanda ke annabawa sai wanda shi annabi ne da yake sai a zaɓe shi a mai ci an gane kamar yadda idan kana da irin Qur'ani da kima wasu za ka ya an haɗa da su ya amfani su sai ya haɗa alaƙa tsakanin annabi da kuma manzon da ya za ka fara واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إنه كان رسولا نبيا shi manzoni ومشي shi annabi ga annabtaka ga manzantaka an gane annabi musa annabi ne kuma masu annabi ibrahim annabi ne masu annabi ismail annabi ne masu annabi yusuf annabi ne masu zama da sauran annabawa da yawa to ne bambanci da yawa ba ta annabi ne masu wanda in an yi haka an tsaga darajar wannan annabi ne kuma masu to ne bambanci Allah sai wasu malamai suka ce shi annabi shine wanda Allah ya wahayi amma wahayin bai yi shi bai umarce shi da yawa ne shi ne wani da aka ce shi gaba da yawa ne suka ce wani shi ne mutuwa ne wani kwana da suka ce a wanda ake cewa annabi shi an bar wahayi amma bai a abin wahayi da ana cewa da an cewa to amma idan an ce to ne kuma san wancan suka ce shi annabi ne to shi wanda annabi ne kawai ba amma shi wanda manzo ne an ba shi sabon kalmi da zai wani shi kuma annabi wahayi ta ga shi littafin da ya samu a wani da shi ba da shi ba ba shi ba shi ina ba shi domin suka ce ita manzantaka ta da wani yanka guda hudu idan sun suka fi aka faru da ake bukata idan aka rasa kai to ba ta yi ba ba a samun manzantaka sai an samu mursil a samu mursal a samu mursal ilai a samu alisala kun gane a samu mursin ne mursin shi ne wanda ya haihu da a samu mursin shi ne wanda aka haihu da sabon a samu mursin gidai wanda za a kai wa sabon a samu arzana shi ne sabon wanda za a kai to an samu wanda sharuɗa sun haɗu an bashi ke da shi wannan manzo ne in waɗannan wuce ba su ba ko ke yanzu da zaki rubuta wato wasiƙa ki ce a aika a kai wa ƙaurin mutum ki aka gwada shirunan guda uku wani zuciya sai an samu kebul da ake yin sabon da wasu za a ba wa sabon da kai sannan a samu wasu za a kai wa sabon sannan kuma ga shi ma sabon a sabon shi idan an rasa ɗaya ya fita bai ci gaba ban sani ba kun gane wani shi ne zancen da ya fi inganci domin babu wani wanda Allah ba da wani sarki da zai wani hasali ma darajar dan adam tana cika ne yayin da ya zama mai wani ana rama Allah ya ce kuntum khayra ummatin Allah ya ce kuntum khayra ummatin kun kasance ku ne mafi dukiyar al'ummar da aka kwace da me yasa da Allah ya ce ta hamu da bima kuna umarni da kyakkyawa wajen hauna hannun mutum da kuna hana muna yi wanda ba shi da wajiba to da ni da wata sifar da mutum da mutum ya al'umma to a cikin al'umma gaba daya sai ku hadin da zuwa ya kuma yarda su ne annabawa wani wuri Allah kuma ya kintar da cewa al'asuri بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله هو الذي والعصر إلى أن نتواضع الأصل menene bayanin da kuma bayan Allah duk lokacin da aka dace ana bukatar imani ko ba magana eh yanzu zai yi wata shi kuma na zaune nan sai ta ce wallahi tallahi billahi da zai lafiya a kan tawa kawai da ta kan ciwon zai yi ba zai yi wata da ta cikin hankali wannan yake kuma da kara ce za a yi bayani yanzu Allah ya yi da bayani sai ce inna insana da fi hudu lallai mutum yana cikin asara mutum yana cikin yana cikin asara wanda baya cikin asara a cikin mutane gaba daya idan da dina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai wanda ya wani abu da ya yi imani ya yi aiki na gari ya yi wasunci da gaskiya ya yi wasunci da ayi wanda ba shi ne a duk da cewa mutane su yi gaskiya su yi haƙuri ba wa cikin jami'a to Allah ya ce duk mutum yana cikin asara sai wanda ya wani lantarki tambaya an zama mutane ne kuma mutane ne su ma mutane idan ba su wannan ba kai su ba sa wa'azi ko ba su ba sa cikin wannan ba to ka fa kasan da cikin wani da wani da zai idan kai ba kuma kan wanda ke sai ko cikin ai ya za ta malama wa kuma ya za ka ci alai da kuma ai da ta ta ke yawo wa ya za ka ci alai da ya za ka ci alai sai ko ita mana ya ce kuma da ake da sai ya da shi wai an wai an wai har sai aka ba garin tawata tana cewa nan ne ne da wannan da wanda ya yi ku shi ba ku fara ne annabi ku ji annabi wani ba ku ne ba zan ba ku an gano Allah rahmatu ta'ala ka ba ku ci gona wa ma أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله قد يجب a يكون عليك ونسلوبا أتكلم مكان مؤيكا ينبش واحد Allah ya faɗi mutum da zai kawo wani duk inda kuka tashi annabi wa da mutum ba aljani ba ne ba mala'ika ba an gane Allah maka mutum yake idan kana so ka gane wannan fasadu ahlan zikr tambayi ma abu jami'i wa'anda suke da shi idan ba ka labari cewa lalle annabawa mutane ne in kun kula da Allah da kun ba ku kun ba ku san haka ba yanzu ba ka ga bayanan mara ba ta yi mai ha wa ai wannan annabawan sun kada yake da banda da shi ba haka ba shi ya ga mun da shi ba هذا عمر mamaya قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله مدد قل كفتاه يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أدلني سوي على بشر مثلكم ni mutum ne misali yadda kuke mutane ni ba mutum ne haihuwar ku ake ba haihuwa ta haka kuna haihuwa ni ma na kan haihu kuna yin aure na kan yi aure kuna cin abinci na kan ci abinci kan yi barci na kan yi barci ni mutum ne ni ba ni mutum me ya ta mu Allah ya zaɓe ni da ya zaɓe ni sai yi min wahayi wahayi shi ne in san da ku cewa ah, inda ma ana bashirin mutum يوهر إليه أنما إلهكم إله واحد سوى أن قوتا وشينك أبو قوتا وفاسدين لدينا فقد أنا قلتني الله يأتي من قيام ومن كان يرجو لك أنا ربي يوان ديكي في عمل أبنين السلام فيها على أبنين فلي أعمل عمل الصالحة وحنك حديث بشيء سدع العيك الحديث لدي ولا يشرك بإبادة ربه أحدا kuma kar ka yi wa Allah tarayya da kowa a kai kun gane da su kokari yanzu annabi ne Allah ya tafi kun kuma ya faɗa to amma yanzu ya zo da da ya za a ce mutum yana haka bai zai sai dai yana faɗa ne wai ya ce ku ya shafa muku kashin ya muku a tsarin a idon wanda shi ne da ke amma kowa ya yarda da da kuma wanda ke haka ne kuma haka ne kuma misali ɗan shi a ba su ji abin da wani abin da wani da yasa ke kuma magana kan wani magana kun taɓa jin da yan shi a suka magana eh ba ku taɓa ji ba in faɗa kuɗi inda suka magana akwai mawa idan da yake yin wata wata a wata aikin cewa tauhidi shi ne a abin kowa sai Allah ta'ala wannan wata aikin cewa shi ne ya aiko Muhammadu sarkin manzanni ya kauzo da sako kai alƙur'ani ba ya canjawa da dukkan da'awar zamani kuma ba wanda mai iya tsaro aya na ranar ta'ala da Allah ya zo mala'ika zai aiko da shi in ya aiko mala'ika an yi amma gane shi kullum shi ba mala'ika kiran da daban ne shi baya jin yunwa da kishirwa baya yin tashi sannan shi ba mala'ika in za ya fito da shi zai iya kai ranar kiyama ya kaga in ya ja musalla ko da wasu ke wuri ya zo ba mazobi na zaki a misali a yi ruwa na ƙur'anin kowace gari kowa in ya fito ya ɗauki kuɗi da ya ce nazari da ko an gaza gane ma ma'anar sabon Allah ta'ala ya ce cikin hikimar Allah ta'ala ne ya kwamu ga shi kuma san mutane har ya haifi mutum don haka ko me za a yi shi da ala ke aiko da mutum kaza su za su yi aikin da ba wa Allah yanzu ina sun ci alaƙa kan girma ba, ha kun taɓa sun wani wanda ya fito na cewa sun sun ci alaƙa kan girma ba ta dai yana faɗa cewa ya zara sun ci alaƙa kan girma Allah ka gama da a taƙaice dai duka annabawa mutane to in ko mutane da Allah ya ce shi mutum yana cikin asara sai kawai wanda ya yi imani ya yi aiki daga kuma ya yi wa'azi kina annabawa sun yi wa'azi ko ba su yi ana rama ba baya nan a suratul nisa Allah ya la ta yakun tasbihu bil najwa wa la yuhika نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات أجرا عظيما الله قد يسجل لا خير في كثير من الدعوة su mutane ganawar yau yau da ba ba kai ta yi wajen wani kamar ba ba kai wani ya hanga wani sun tattauna ba ba kai wani ya yi wani sun tattauna ba ba wani ta yi wani sun tattauna ba ba kai wanne ne yake da alkai a cikin gana wanda aka yi cikin lafan amara da sadaka sai dai wanda a cikin gana wanda an samu umarni da sadaka au ma'aruri ko kuma ga wani ya haɗu da wani ya aka umarni da kyakkyawan aiki au islahi bainan nasi ko kuma sulhi tsakanin mutane wasu ba ta shi ba ke da rayuwar su wani ba shi ta wajibi to wannan gana wata kare da da alkhairi da Allah ba wa man yafhamu zalika duk kuma wanda ya aikata wannan Ga gana wanda da wanda da wanda da ba ku duk da kitawa akwai ranar dole ya aikata wannan da ke buke wa a mamakin da yi saboda ne wannan da Allah ba da mutum da Allah ya ce fa nukuti da hadarar kasima da sanu za mu ba shi nada mai yamma to idan ka ce annabawa su wahayi ko a ba ba ke zuwa da ba to kamar kana cewa su annabawa gana wata su ba a hankali na babuwa ne ban san gaba ba ne a takaicen da gawa shi annabi malamai suka ce shi ne wanda aka bashi aka bar wahayi ya dauki littafin da ya samu shi gaba da wani shi kuma manzo cikin annabawa da ya aka so a tsara musu da aka bar littafin da wanda shi ne ya dauki an gane wannan malamai na cewa waɗannan wayan da aka yi wasa za su kai kamar ɗari uku da goma sha wata to a cikin kuma akwai wayan da aka tsara wa jama'a an zaɓi wani guda biyar aka tsara wani guda mun gane wanda karatu ya kawo kawai sha wayan nan guda biyar ɗin wanda yake shugaban su a jiki ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi annabi Muhammad ne shugaban su kungiyar sun gaba da su ne shugabannin manzanni su manzanni kuma su ne shugabanni kan annabawa gaba daya kina annabi sallallahu alaihi shi shine oga gaba daya ban da ko kun gane to shi wannan annabi da Allah yake cewa annabi wannan annabi ne daraja أولاد المؤمنين من أنفسهم يجب إليه وسنة malamai sun fassara wannan auladin mu'minina ta bangarori guda kawo auladin mu'minina suka ce min amfihim min amfihim ba a gaban min ba wato annabi ya duwa kan sashen da sashen da ka ce wani wani wani wani to gaba ɗaya annabi ya yi maka wannan an gani wannan ilimin Ke na ko wanda ke duniya annabi ya yi maka shi wannan shi ne ma'anar auladin mu'minina kuma ya ta inganta a cikin al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akunu akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wa da ajma'in sai ku ba da zama mai imani ba sai ya zama niyyar rizku sama da ubansa da nan sa duk mutanen duniya ba magana ta biyu suka ce annabi wa aula bil mu'minin min anfusihim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wa mu'minai saboda su karan kansu mu'mina ba wai da kansu ba kowane mu'min ya ji annabi ya ji shi sa. an gane wannan wanda take magana shi malamin sai ka yi cewa annabi ya ji maka kansa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taka kaya gara ka tsaya tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gara ka faɗi da annabi ya samu matsala gara ka samu kowane mumini sai ya ji haka a zuciya su mumini haka annabi wa auladul mu'minina min anfusihim annabi ya ji wa mu'minai sama da kansu shi ma wannan akwai hadisi a littafin bukari umar dan kanta Allah ya kana mishi da wata hannun da Allah ta hannun da kuma shauki zai siya da Allah duk duniya ba abin da suke so a kanka sama da kai in ka cire ni kai na kawai kai na kawai da kusa sama da kai na kawai amma duk duniya ba wani sana annabi musa sai hatta ma'ana da kawai har yanzu a shi ne wani kabin zama yana fada masa da mun imani shi sai ce ya rasulullah yace wallahi har ni kai na kawai kana kuma da kai na ji son ka haka kai shi yasa duk wani abu da take kala Allah ta sanar da yau ne ya da shi ga da ka da shi wannan magana ta gaba suka ce aulatul mu'minina wannan alifin din ai a matsayin abu yanzu za a tafi yaƙi ne a nan da yi a suka ce bari su je su zai izini wajen umarni sai Allah ba shi kan yadda wannan aya annabi wa auladul mu'minina min anfusihim annabi ya ce wa mu'minin sama da kansu ma'anar nan gudun shi ne shi annabi sallallahu ya ce wa mu'minai sama da ubanninsu kun gane wannan annabi yana ba da umarni kina cewa wani kan zo da baban ko a kace yau mutum ki abin da kai wani yake ki a ai annabi da yake magana ba wata magana kun bai wannan شيء هذا الله على من ذريته وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم نعم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله قال في وما كان لمؤمن فزوج مؤمن ولا مؤمنة فزوج مؤمنة ما تبع إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا أملا تمرون تطهر الأمر أن يكون له كثيرة من أمره يدعو ويوحي الرسول صلى الله عليه وسلم ba zai daga lokacin da aka ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce kake kina da zabi to a lokacin karki dauka cewa wai ke mu'mina ne kake cikin da kake an tilbi ne ba zan ku gane in dai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce to cikin hada ra'ayi cikin hada da shi gaba da wannan an gane sai Allah ya ce wa mai ya'ti Allah kuma duk wanda ya yi saba wa manzon Allah ya saba wa Allah wa rasuli kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai cikin ce wannan ba da zalla tsada da idan kana yin haka cikin kuma shine wanda aka ce ga annabi ya ce kaza shi kuma yana yin haka wannan shine fatacce na cikin ijuwa in ji Qur'ani Allah ka ba ka da aka sunan su gam za ku rike ku yi sunna ko kafar ta inda aka ke fito shi ke na Allah ka Allah ya maka wannan ayat malamai suka ce akwai wata bayar Allah da ta yi amfani da wannan ayat a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ta suna ya kwaɗaitar da a kan muhimmancin akwai wata da ya ne wannan da ya gano sannan aure ne to yanzu zai kawai annabi ya nema mishi mata sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda yadda al'umma su bi shi jula biyu da suna ba ya fi kowa talauci kuma ya fi kowa mutu sannan ba wanda ya san ta ina ya yanzu kuma yana cewa zai ya wuce ai aiki ne ko, amma a cikin kusa sana yake to ne da zai wa kake so yake wanda annabi na rabu anda juga telah hampir boleh diperhentikan. Jadi kita muan. Buat kita ini. Saya akan kita alam. Bagi syukur. Dia tidak ada yang tidak. Kalau kita tidak bisa. Kalau kita bisa. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدرك كيف يعرف والله الذي يفرق سيجب على الله تعالى وتجد على الله تعالى شيء الله يجب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له جارية وتتشهر أموال ماتها وتنقض على أموالها كان من الذين ya tada wajen da ta gidan wani ka ce ni ne ke tuno ina so a hana auren wani da ke laifi yanzu ba za ka ba ne ma a wani kuma ni a lalata dan ai gane da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuno sanda ya zo gidan ya yi sallama a gidan ya fito ya ce mai shi da kada manzan Allah da abin da annabi ya yi yana son neman auren nan da yake kada alhamdulillah da wajen annabi ya zo sai ji amma sahabin da yake neman ba shi waye shi ne ne ya ce to to kada a zo da ya yanzu da ba shi da yana da saboda haka ba shi da mu shawara da ba yace ba ku da shawara ka fito ka gaya ma'amala ya shiga ya samu abu ya rage ya ce bai kiti cikin abu da aka da ke cewa ba wani yi ne kuma mun kai da wani ne mutumin da ba wani ya rage ta kuma bai da kuma kasara a nan ga mu dan suna ce ba da su kuma da ta ce me ya faru وتجي كنت كنت كنت واحد من يقول لا واحد من يقول لا تجي عبد بكر أي أن من يقول لا ولا كفاية هو تجي عبد إذا كنت مفهوم كنت تجي عبد كنت يقول هناك ولا كفاية بعدين الله قد يقول لك يا أخي وبعدين wannan aya ta da ta da zai yi da mutum da kuma wala wani mutum da kuma idza qaballahu wa rasuluhu amran in Allah da manzon su kun da nawa ne an ya kula da mutum da amri ya zama shi yana da zaka cikin gaba an da kan kuka da balla to shi ke ya muka ja tunda da yake cikin gaba shi ke da aka dawo da fara wannan ba inda ya wani za Allah shi ne kariya da alaji aka biya kama dawa a zai sallar sallar ya ce wa jilimi biyu tuka ba ta an da yanzu abin da ya kawo abin da za a biya da rai biyu ne bayan Allah da kusa Allah ba wani amma kina da Allah da kusa Allah عليه الثلاث ليس من غالب الجبل عقد أن يتم يتوكل أنا هو ذا بابا يعلم الذي هو ذا بابا يتأكمل قينا مدافع لنا عقد أن يتوكل أنا هو ذا بابا يعلم بعد أن يتعب على الأمان أن يتم يتوكل أنا هو ذا بابا يعلم يتأكمل قينا مدافع لنا haka su ya zama shi da yadda ta tabuwa maimakon da cewa abin yaki ba ne sai an makera mun kewa da wani ana ta ciniki mai sayan Muka yana da mai adda yana da mai sayan takobi yana da mai sayan gari da bayan gari kowa yana samu da yau sai ya fahimci da sai akwai matsala akwai shirin yaki da ke yanzu sai ya matso kusa kusa sai ya zaɓa in yi matsala sai ya a kan ba za su yi da yau ya wani ya yi da shi ne aka ke gori saboda ka yi a kuma shi kai an gori to in ya yi da wani ya ne kai inda ya kai ba tuna da ba da da ka zo da kan shi an gori a sha an an zace da ya shi kuma wannan yadda ana magana an zanci a gidan an gina ake magana kan a yadda ga faɗin na aljanna a zuwa da hara kuma ya ce ba da wannan kawai sai ba da kuɗi ya shi a bashi makamai ba sauran sai ya rage da wurin jini bayan an bashi makarfi ne ke bukata daga nan sai ya tafi kasuwa daga kawai tsohon amarya wani abu ne tsohon wani barko barko su yi wani tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon ƙarshe sai aka tafi yaki a wajen yaki bayan an gidan da yaki sai ana kwashe gawawwaki na shahidai ana zuwa sai aka samu wani mutumin kashi a ɗaya ga shi a kwashe ya mutu ga kafirai guda bakwai tsoron sun mutu aka yi rada ana tuba wa yi ta ka tafi da wani mutum ana kula ta gama Anak sallallahu alaihi wasallam di hadar sini. Judai ini binti wa anak. Judai ini binti wa anak. Judai ini binti wa anak. Anak ini cakap jadi Judai ini cakap dia ke dia tu. Anak ini dia sih sumpah tu. Nama yang ada. Ada yang orang tu minta musyawarah. sai shiga aljanna idan Allah da daga baya sai ta samu wani fitafke Allah da Allah da واجعل يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله خالق أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا على مرة الجميل wa man yafi Allah duk wanda yake ya ji Allah ya ji Allah ne makarata Allah ne ka fada wannan yariyar ba ta da wani ya yi ta cikin wannan sa amma tana cikin wannan da zama da magana duk ko wanda ya taka zanta da Allah Allah ya ce ya ji Allah ne makarata Allah ne ka fada da aka ce Allah ya saka mana wani magana ta ko wani magana ba ta bi umarnin ta samu haka ko da ake samu yawa a Najeriya sannan Allah ya kawo wani mutum ko da kawo da wa yarzuqu bi haythu la yahtasib kuma Allah zai arzuta shi cikin da baya tsammani yanzu Allah ya fitta shi da cikin wannan cikin da yake bani tsammani kuma ya shigar da gida wani wuri da yake da daraja wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi jumla da kike da kuma an dala a masu da abu yayin da kuma wato saboda ne to ga shi da Allah ba yana da Allah da Allah an ga inna Allah ba da Allah Allah shi ne da Allah karshe ma shi da riba Allah ya amince shi shahada Allah ya san kada da Allah na mutum ne da hakika Allah ya san da kowa wato kadara in kika dogara da Allah ke zai jira akwai lokaci da Allah akwai ka'ida ba wai yanzu za a yi ba shi ya san a ina zai kai ina zai mutu ba zai da uwa kan saboda haka kun ga kenan manzon Allah a alaihi wasallam sai ka fifi da sama da wa sama da iyaye da kowa da kowa ku ba da shi wai an zai kaza ki a ah, ne kita bai mamaki a ce an zai ki kaza ki zai kita bai babu annabi ya ce tsara ga likita mai mini a wannan ba a cikin bayani Allah ta magana ta hudu suka ce annabi wa auladin hukumina shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son mu'minai min an kulli sama da sun san ya fi kula da muminan da ɗaukan nauyin mu duk wanda kike da shi da zai ke ɗaukar nauyin ke kai ke ba shi gudunmuwa a cikin rayuwa to bai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wannan sun kafa hujja da abin da aka rawaito daga abubuwan da Allah ya fara amma kuma da yake cewa ni ni ne nabi wa mu'minai saboda kawo Ya ce idan ka zo ka karanta fadin Allah mai sarki annabi wa auladi ni da min al-muslim dan ka ta karanta, shi annabi da kansa yake magana sai yace daga yau ina duk wanda ya mutu yana da iyalai ya bar nauyi ba su da inda za su ko ko ya bar bashi da ake sa to a zo ni ne zan biya bashi ko kuma ni zan dauki nauyin iyalai sallallahu alaihi wasallam kuma da mu da wani shugaba a cikin duniya da ta eh? shi yasa duk yadda kike tunanin a ɗauki nauyin ki to ba wanda zai iya ɗaukar nauyin ki sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu da annabi yana da rai mutuwa ba za ta zo da bashi kina mutuwa da gaba shi kina bari iyalai a ba ko mun zo masallaci muna tunanin ya zaune da kuma me za a yi a ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai kula mun ta kana ai kuma da wa ulul mu'minin min anfusihim sai Allah ya rubuta ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ummu hasu to su matan da iyaye ne an gani inda kin yi imani da Allah kin yi imani da Allah da kuma da annabi uwa da kai inda ka yi da Allah ka yi imani da Allah da kuma da annabi mahaifiyar ka ne Allah ka zamanta ba Allah ka tsara mu da Allah za mu tafi da wannan saboda lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi